A cikin watanni biyun da suka gabata, 'yan kasuwa a Najeriya sun yi asarar kayayyaki na biliyoyin naira sakamakon ibtila'in gobara a kasuwanni da dama na akalla jihohi hudu. Gobarar ta kone wasu manyan kasuwanni a jihohin Kano, Bauchi, Maiduguri da kuma Legas. A jihar Kano kaɗai gobarar ta kone kasuwanni uku cikin makonni biyu. Alasan Bala ya duba mana musabbabin yawaitar tashin gobara a kasuwanni tare da kuma hanyoyin shawo kan lamarin. Cecilia Moses 'yar kasuwa ce a jihar Borno da ke da shaguna da dama. 'Yan kwanakin baya kaɗan a irin wannan lokaci tana shagonta domin cinikayya. Amma yanzu labari ya canza sanadiyar wata gobara da ta ƙona shaguna da dama wanda ya haɗa har da shagunanta. abin da ya faru da ni a kasuwan nan gaskiya bala'i ne ba abin da za mu faɗa sai da mu ce allah ya kyauta mana ya kawo mana sokin masifan nan amma shaguna na gaba ɗaya ya kone a cikin kasuwan nan shaguna na ga guda uku har da parking store komai ya kone gaba ɗaya gobarar ta laƙuma kadarori da kuɗin su ya kai biliyoyin nairori domin akasarin shagunan sun kone kurmus haka lamarin ya kasance da wasu kasuwanni a jihohin kano sokoto Adamawa da jihar Legas, inda nan ma aka yi asarar dukiya ta biliyoyin kuɗi. A watan Fabrairu da Maris ɗin da muke ciki kaɗai, an samu gobara a kasuwanni da dama wanda ya haɗa da kasuwar Singa a Kano, kasuwar biyu da ke Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya da kuma wata kasuwa a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya. Tambayar ita ce, me ke haddasa haka? Tana ta'allaka ne akan faruwar ta wutar lantarki. kuma musabbabinta sakacin mai amfani da wutar lantarkin wanda shi ka iya kaiwa ga faruwar iftila'in tashin gobara hukumomi a najeriya a duk lokacin da aka samu gobara na shan alwashin bincike kan abin da ya haddasa a inda wasu gwamnatoci ke samar da kwamitocin bincike to amma ko me yasa binciken baya hana sake afkuwar gobara a kasuwanni an samu bambanci da yawan da yawan dukiya da aka yi asara saboda aka mutu da raka kwamaci mai ƙarfi wanda zai tantance domin kada a ba mutum sakamako ko kuma taimako alhali wannan gobara ba shafe shi ba waɗanne matakai ya kamata a ɗauka don rage tashin gobara a kasuwanni hana yin amfani da wuta a cikin kasuwanni kamar masu dafa abinci masu shayi masu wanki da guga a cikin kasuwa tunda suna amfani da dutsen guga mai amfani da gawayi a cikin kasuwanninmu ya zamto cewar an samar da canji over wanda idan aka ɗage wutar an ɗage wutar kasuwar ma gaba ɗaya idan na kasuwa gaba ɗaya bai samu ba to a samar da wani abun da idan aka ɗage shi an ɗage wutan layi-layi na kasuwar kowane cinkoso da ake hada abubuwa irin na rumfuna da tamfura irin na wucin gadi a jikin rumfuna kuma na ginannu. ma'aikatar cikin gida a najeriya ta ce a shekarar 2021 kasar ta yi asarar kuɗi kimanin triliyan uku ta dalilin gobara a faɗin kasar wannan na nuna yadda gobara ke mai da ɗaruruwan 'yan kasuwa irin su cecilia moses marasa aikin yi alhassan bala taskar VOA daga Abuja, Najeriya.